Assalamu alaikum rahmatullah barkan ku zuwa AAK wani hannun engineering Arewa Computer. Kada ku manta kuna AAK wani hannun Arewa Computer. Okay? Kada dai ka manta kafin mai cikin wannan bidiyon ka daure kai mun subscribing sannan ka share wannan bidiyo. mutane suna ta kokarin ya za su yi su kuɗi ya ake samun kuɗi a YouTube ta ya zan samu kuɗi a YouTube to yau da zan koya maka ya za kai yi withdraw din kuɗi ko kuma ya policy din da ake ana withdraw din kuɗi daga yadda kuɗin da YouTube suke shiga in ka bi ni a cikin wannan bidiyon insha Allah zan koya maka ya za a yi ka sanya YouTube suke biyan mutane kuma ya ake ana withdraw din kuɗin nan direct to account ɗinka. so abin da nake so nuna muku anan shine anan ba wannan abu da kuke gani ba wani abu ne mai wahala ba mutukar ka riga ka cika policies ma'ana ka cika dokokin da YouTube suke da bukata za ka yi irin din kuɗi amma ka tabbatar da cewa ka bi dokar da YouTube suka bi kuma ka bi abu da na faɗa kuma zaka bi ne a cikin wannan bidiyon nan koya maka ya za yi ka wuzuro ɗin za ta ina ne ma ake samun kuɗi a cikin AdSense account dan haka bari mu shiga bidiyo kamar haka ka bi ni kamar haka ku dai kawai ku yi subscribe assalamu alaikum warahmatullahi da fatan kun tashi lafiya hmm. mun yi bidiyo kamar guda uku guda biyu in ce akan ya ake ana yanin ɗin kuɗi daga youtube so wa insha Allah yau a cikin wannan bidiyon zan koya maka ya za ka kai wasu ɗin kuɗi lalle kafin ainihin youtube ka sai kai wasu ɗin kuɗi a youtube ana da buƙatar wasu abubuwa kamar haka ana da buƙatar lalle ka kasance ka kawo 1000 public 4000 public watching time hours sannan kuma 1000 1000 uh, subscribers so idan ka cika wannan sharaɗai insha Allah a cikin YouTube zaka iya kai withdraw din kuɗi ka yi withdraw din kuɗi kamar yadda ka gani a cikin AdSense account mutane suna ta tambaya ya ake ana withdraw din kuɗi ko kuma ya ta ina zan samu kuɗi a AdSense ta ya zan yi in samu kuɗi wato in kana so ka yi withdraw din kuɗi a cikin AdSense account amma um, cikin YouTube dole kana da AdSense account amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon kuna da buƙatar ku yi mun subscribe sannan ku yi share din wannan bidiyon okay youtube kafin har su yi monetization internet ɗinka sai ka cika musu na sharaɗi. Sharaɗi kamar mai sai ka je ka cika musu 1000 subscribers 4000 public hours to idan ka cika wannan kuma ya kasance content ɗin da kake amfani da su wannan content da kake amfani da su ya kasance naka ne an riga da an baka su so ka riga ka ah, install su ma'ana ka yi posting ka yi editing ka saka a cikin youtube mutane sun ba sun baka 1000 subscribers 4000 public watching time hours so abinda za ka yi a nan gurin shine za ka yi sometin din takarda ma'ana za ka yi sometin din faifa kamar a ce maka jaraba ne ka yi sometin gaba da a duba idan an duba idan ka ci ma'ana idan sun yi approving kenan so idan suka yi approving a wannan approving da suka yi a nan ne za ka iya ka samu kuɗi a nan ne za ka iya ka samu mai ka samu dollars da za ka su dinga biyan ka ta yake kasancewa da zarar an riga da an yi approving din channel ɗinka za ka ga sanin din dala za ka gan shi on on amma idan ka shiga shirin ɗinka ta YouTube ah, studio za ga iya publish ko za ga gani idan ba ya a ah, in ba ya approving channel ɗinka gaba za ga duka bidiyon ga sanan akwai sign in ɗin dala a ciki ok kamar har da ne muku bayani akan cewar gashi kowanne bidiyo ga irin kalar abin da ke kawo kuma kowanne bidiyo yana iya kana iya gane wannan bidiyon ne samu a ciki har a wancan bidiyon na muku misali wani bidiyon da bai fi mutum 80 ba zuwa 90 zuwa 100 har na gaya muku ga analysis abin da aka samu an samu akalla ba a kasar ba kudin da sun kai dala biyu ko dala uku a ciki so kaga dai an samu 0.2.90 dollars a cikin sa so abin da nake so da kai a nan gurin ka duba da gani ina so ka tsaya da hankalin kanka a duk lokacin da kake so ka bude youtube channel so kana da bukatar wasu abubuwa guda hudu zuwa guda biyar na farko ana da bukatar ka san kwarewa ka iya aiki akan youtube din kafin ka fara aikin youtube yana da kyau a ce ka san me za ka yi misali kana so ka yi tutorial to ka je ka samu kwarewa akan abin da za ka koyar idan ka samu ƙwarya akan abin da za ka koyar so za ka samu ka samu yadda za ka yi kai a samu kuɗi a youtube ka je ka a akan abin da za ka yi na biyu kuma sai ka zo ka samu ƙwarya akan operating din ainihin youtube din wani youtube yana da ainihin manual manual dan yanzu idan an baka da aikin youtube baka iya ba za ka dinga cika hidan kurakurai kamar yadda na zo na maguna muku cewar idan an mutum na so ya postin din bidiyo ga yadda ya gaya gaya kamata in ka zo ga title sannan kuma ka zo kai focusing kiosk sannan ka ɗauko link ɗin channel ɗinka ka saka sannan kuma ka zo kai mai description ha 5000 description kamar daga nan gun duka description ne daga nayi sannan kuma ka zo kai title me ake nufi title shi title abin da ake nufi um, tagging tagging shi abin da ake nufi bana za ka iya tagging ɗin abin da duk mutum yake da bukata a ciki yana so yayi za ka iya ka tagging ɗinsa ka tagin ɗin wannan abin in ya tashi ne ma za a bashi wannan shine tagin sannan bayan ka riga kai haka kuma za a ga ainihin rank da irin bidiyon ka da ke kaga idan ka duba nan ina da rank a bidiyo isa wannan bidiyon ya kamo kuɗi da a cikin 100 na da me a bidiyo seo na na 70 daidai ma'ana a cikin wayannan masu irin wannan bidiyon ni ne na 70 a youtube ya fiye ma'ana masu cika doka za a cire mutum 100 a cikin koda ko miliyan ne ma irin wannan kalabiyon za a cire mutum 100 su za a cire wa'annan ran ran in aka baka ran kuma mutane sun tashi bidiyon ka yana ranki za ka dinga samun 1 out of 10 2 out of 10 3 out of 10 sa ga bidiyon ka tana gudu a youtube so ita bdq da ake ana iya ganewa mutane su dinga tambaya to shi aka idan ya postin za ga yana iya ganewa ga a nan gefen za ga gahi nan 70 out of 10 4 out of 9 sannan 45 out of 50 5 out of 5 1 out of 5 5 out of 5 5 to nan gurin tagging ni na biyar ne akan na biyar a cikin wani aka ce sannan kuma tag to old volume kenan ni na one na dauki na daya a cikin out of five sannan five out of five na dauka a cikin mai impression five out of five uh, impression na uh, rpm sannan dai gashi nan akwai tagging mold wanda ke sojet na mana sam 5 out of 5 shi wannan tagging end of screen da ban saba ka gani 0 out of 5 so abinda za ka yi a nan ba zan zo muku bidiyo akan ya ake ana iya gane wannan ita bita q din kan install ɗinta ta za ka kai ma ka dinga gane cewar ah idan wannan ya fosin bidiyo yana iya gane me yana iya gane ran din bidiyon sai <laughs> wannan ma bidiyo ne mai kai ita wannan abar tana boosting din channel ma'ana yadda ake ana boosting din channel ta kasance ta kawo maka viewers kuma ka gane kurakuran ka a ciki kuma ka gane me za ka yi a ciki okay so ka gani za mu je yadda ake ana wazarar ɗin kuɗi idan ka zo a daidai nan gurin ba dole kafin ka tura channel ɗinka a yi maka approving akwai wani abu da ake kira da AdSense dole sai ka linkin da AdSense a lokacin da ka cika 4000 public hours a lokacin da ka tura ka cika 4000 public watching time hours ka cika 1000 subscribers so kana da ainihin form da zaka yi format in yi submitting din wannan form zaka ga yadda zaka yi idan har sun riga da sun yi approving ɗinka okay idan ka riga kai submitting asan account bayan ka linkin da asan account an riga da an yi approving ɗinka ka fara earning ka koma dashboard ma'ana ka koma dashboard to youtube suna da wani ka'ida kaga a jiya abin da muka samu mun samu 10.43 dollars ma'ana nan gurin na mai da hebulu shine abin da estimate din abin da muka samu your estimate revenue mun samu dala goma da dugu arba'in da uku ma'ana kusan dala goma da rabi kenan so abin da za ka yi a nan gurin ba lallai ba za ka iya kai wuzuru din kuɗi ba sai kuɗinka sun cika dala ɗari kuma ba za ka iya cire dala ɗarin ba sai kuɗinka sun yi ga asan account idan suka yi ga asan account kamar yanzu nan gurin mun riga da mun yi withdraw abin da ya rage mana a nan gurin muna da 14.88 akalla da 15 dollars ne rage a ciki so mun ba a nan gurin ba wai ban nuna maka za ka yi wuzuru din ba dole video za ta kai wani guda biyu saboda sai mun tara da ma ba mu wuzuru din ya za ka kai ka cire so abin da za ka yi a nan gurin ba lallai kasance bayan ka cika wannan an karga ka cika youtube za su turo maka da wani sako tun daga google ma'ana tun daga america kenan ci muku california za a turo maka da shi daidai da aka rubuta verify din nan wannan pin ne suka turo masu yi za ka zo kai verify in ka riga ka zo kai verify a nan wurin ka verify din channel ɗinka komai ya riga yayi to sannan za ka iya ka cire nan kuɗin sai ka sauka daidai gurin da payment yake sai dan payment ɗinka ya cika insha Allah za ka iya kai withdraw din wayannan kuɗi ba tare da an samu damuwa ba ok idan ka taba payment bayan ka riga ka riga kana cika dala 100 kuɗin ya cika dala ɗari kuma sannan ka yi verify ka ga yake a nan gurin ba muna da issue na management ka gani da mu cika shi ba suna gaya mana mai activating din wasu abubuwa saboda tax sai ana buƙatar ka cika tax to idan ka zo a nan gurin da ya gashi abin da nake so nuna maka a nan gurin shine ga abin da ya rage mana a nan gurin dala 14.88 kaga kenan ba za mu yi withdraw ba saboda me kudin mu anan ba su kai dala ɗari ba idan ka aka ce ma Fred Moxley is the total is, it, uh, eh, is total at least 100 dollars you can pay the more za ka iya sa sama da haka ma za ka iya pay din sama da dala billions ba an kada su ko ma dala nawa za su iya withdraw din su to amma dai dala din da zai kai kai withdraw kaga wani abin zai cika dala ɗari ne so amma mu nan dala goma sha hudu da digo tamanin takwas muke da su so kaga kenan dole ya kuɗi sun cika dala ɗari za mu zo mai wuzuro so ka gane cewa lalle shi ka cika 1000 subscribers ka cika 4000 public voting hours and then kuma sai ka cika sai ka cika sai ka cika um, sharaɗai da youtube suke da bukata sannan bayan ka cika sharaɗai da youtube suke da bukata sai lalle ka kasance ka karbi a youtube kuma ka yi verify na channel ɗinka kafin har ka kai kai withdraw ɗin kuɗi ma'ana kana da adsense inda ka tara naira dubu dubu dubu ma'ana ka tara dala ɗari in ka tara dala ɗari daga nan kana tara dala ɗari za ka yi kafin dala ɗari za su turo maka da verify kamar wani invitation card ne za a turo maka da shi akwai sunanka da sunan channel ɗinka a ciki sannan da akwai kuma ainihin um, uh, code da za ka yi verify channel ɗinka in ka yi verify kuma wajen verify ka tabbatar da ka yi bidiyo um, mai kyau ma'ana ka tabbatar da ka yi correctly sai ka verify so verify channel ma za mu zo mu muku bidiyo akan yadda ake ana verify channel saboda yana da fasala in kai verify so uku baka yi ba za ka iya samun problem so da wannan nake cewa za mu tsaya a nan gurin sai kuma kun ji mu a bidiyo na gaba